yau da gobe daga muryar amurka a washington dc Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen Alhamis 23 ga watan Yuli akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar da shirin Sarfila Hashin Gumel da Halima jimarau Yau fa batun mai zafi ne kwarai da gaske, saboda haka muna fata jama'a za su gafarce mu, amma dole wata magana sai rediyo. Batun da za mu tattauna a kai a yau shine yadda wasu mazaje ke zuwa ga matansu na aure ta baya. Wannan mummunar ɗabi'a na ta yaɗuwa cikin al'umma, saboda haka yau shirin yau da gobe ya gayyato Shek Tijjani Bala larawi domin tattaunawa da shi kai tsaye akan wannan matsala. muna fatan matan da ke fama da irin waɗannan mazaje na kusa kai su ma mazaje masu yin irin wannan muna fatan suna kusa Sheikh Abdullahi Balalau ya yi bayani da nasiha da jan hankali ga masu yin irin wannan ɗabi'a. Musulmi na kwarai to ba zai ci tilasta matansa yin abin da Allah ya ce ba. Allah ya la'anci duk mutumin da ya zo wa matarsa ta dubura ya zo mata ta baya kenan abinda ake ce matan ku gonakin ku irin yadda kake so ka kwanta da matar ka sai a tsaye ko a kwance ko wani abu mai kama da irin wannan addinin Christopher me ya ce akan wannan mummunar ɗabi'a addinin ke amince da irin waɗannan ba yin da yake irin waɗannan babban ma zunubi ne irin waɗannan abubuwa abubuwa ne ne suke kawo la'ana da damuwoyi da matsaloli ta irin waɗannan Reverend Aliyu Maimai kenan daga jihar Zamfara. Muna tare da amsoshin tambayar mu ta jiya akan ko da gaske ne ana samun irin waɗannan mazaje kuwa? Sannan za mu je ga Sheikh Tijani Bala rawi mu tattauna da shi kai tsaye duka a cikin shirin yau da gobe. Da gaske ne akwai mazan da ke saduwa da matansu ta baya? ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya ta facebook an babbar magana ai a wannan zamani abin har ya wuce yadda ake tunani domin yanzu maza masu amfani da junansu ta baya sai su haɗa kai su auri mata masu buƙatar haka kuma matan za su rinka hita suna neman mazan masu wannan harka waje su kawo su ɗakin su su ma mazan haka suke yi sannan idan kana da ɗa namiji komi ƙanƙanta shi sai matan su rinka ɗaukar su domin su yi lalata da su gaskiya malamai suna da aiki ja a gaban su wurin ƙara faɗakar da al'umma azabar duk masu yin wannan ƙazanta Allah ya kare mu da zuriyar mu amin sako daga sa'adatu precious kaito da masu saduwa da iyalansu ta hanyar da bata dace ba a gaskiya ni a gani na waɗansu malamai su ne suke taka rawar gani wajen harzika matasa wajen aikata waɗansu ayyuka na daban waɗanda ba su dace a ce mutum yana yin su da matar shi ta aure ba akwai inda malaman suke cewa da zaran mace an ɗaura muku aure ta zama taka komai ka ga dama za ka yi da ita to dama waɗansu 'yan uwa samari ba ilimin addini ne da su ba kawai guguwar aure ce ta zo da za ka ga abokinka ya yi kai ma ka ce sai ka yi Ya kamata mu nemi ilimi na addini kafin mu fara aikata waɗansu ayyuka na ibadunmu kamar su aure da dai sauransu, domin komai sai da ilimi. Ya kamata malamanmu su ƙara faɗakar da al'umma cewa ba wai an ce matarka babu wani abu da za ka yi da ita wanda duk ya halatta ba. akwai abin da idan kai haramun ne akwai kuma abin da idan kai ya halatta sako daga boyes saudiya tabbas akwai irinsu domin akwai masu wannan ɗabi'a da aka raba aurensu a kotu saboda wannan mummunan halinsa ya kamata masu irin wannan hali su tuba su daina sako daga awalin dabai unguwa uku yau da gobe tabbas akwai irin waɗannan mazaje ko a cikin unguwarmu an samu irin wannan namiji wanda daga ƙarshe ta ce ya sake ta ta ce ba ta son shi sako daga ismail ahmad yalwa unguru A gaskiya VOA akwai irin waɗannan maza sosai domin wasu na amfani da matansu ta baya don biyan wata bukata ta daban. Sako daga Yahuza Sahabi ɗan didikan ba. Akwai su da yawa duk da shike ni ban gansu da idona ba amma VOA na ga wanda ya ga irin wanga rikici. Daga ƙarshe dai uwayen yarinyar raba auren suka yi Don haka malam kamata ya ka faɗa ma duk mai irin wanga hali azabar da zai haɗu da ita in har Allah bai yahe masa ba, matuƙar ya mutu yana yi bai tuba ba lokacin mutuwa da kabari uwa uba da ta hilin kiyama. Sako daga real Madrid, Tanimu na Alhaji Nuhu, 'yar sakke sakkwato Ni na san wani ma daga cikin irin waɗannan mutane, sako daga Saminu Sabo Muhammad Azari. yau da gobe sosai ana samun irin waɗannan mazan a unguwarmu ma na san wani mai wannan mummunar ɗabi'a wanda har ta kai da aurensa ya mutu Allah ya sauwaƙa mana wannan ɗabi'a ina tambaya ga malam wai idan mace ta haɗu da miji mai wannan ɗabi'a wani mataki ya dace ta fara ɗauka sako daga Mustapha Musti Gusau jihar Zamfara lallai tabbas akwai su sai dai mu yi fatar Allah ya ganar da su su daina wannan mummunar ɗabi'a sako daga tsalha mu'azu gusau tabbas akwai irin waɗannan mutanen amma rashin sanin ilimin saduwa shine yake kawo wannan saduwar wadda bata dace ba sako daga abbas sa'ad mahuta Yau da gobe tabbas akwai mazajen da suke amfani da matansu ta inda bai halatta ba, kuma ba komai ba ne illa kwaɗayin duniya a ƙarshe kuma wani ma babu duniyar kuma a mutu a wulaƙance kuma a je can gobe kiyama a tarar da masiwa. saƙo daga Muhsinu Sani tsahi. Hakika akwai masu saduwa da iyalansu ta yadda bai dace ba amma ba mu da ta cewa. Kuma ina ga kamar ta wani gurin laihin matan ne saboda rashin iya kwanciya. matuƙar kin iya kwanciya kamar kala hudu ko shida ba ta yadda za a yi mijinki ya amfani da ke ta inda bai dace ba Allah ya shirye masu yi sako daga Abubakar ji Kolere. Allah wadaran na kai lalace raƙumin dawa da ya ga na gida ai wannan dabbanci ne Allah ya shirye su wa'anda ba su yi kuma Allah ya tsare su sako daga Abubakar a kota Ibrahim. kahin mu kai ga tattaunawa kai tsaye da Sheikh Tijjani Bala rawi shugaban kungiyar Izala ta ƙasa Sheikh Abdullahi Balalau ya yi bayani da nasiha da jan hankali ga masu yin irin wannan ɗabi'a. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولهم بإحسان إلى الدين السلام عليكم ورحمة الله babu shakka wannan ah, al'ada ce ko ɗabi'a ce irin na dabbobi wanda musulunci bai yarda da shi ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka al'umma guda saboda al'umman ba su da wata ɗabi'a sai dai namiji ya zo wa namiji ma'ana ya kwanta da shi Haka nan ko mace ta zo wa mace wata ta kwanta da ita wanda yake wannan al'ada shine ake cewa luwaɗi a homosexuality a turance ko lesbianism wannan musulunci ya haramta shi alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana saduwa da iyali cewa iyalanku ma'ana nisa'ukum harfun lakum fa'atu shi annashidun ya qaddimu li anfusikum saboda haka matanku gonakinku ne in ji allah subhanahu wa ta'ala kuma kuna iya zuwa gonakinku ta inda kuke so amma alkur'ani da ya faɗi wannan babban mai fassara alkur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da littafin alqur'ani don ka bayyana wa duniya irin abin da aka saukar musu kai ne babban mai fasara sai manzo Allah ya ce Allah ya la'anci duk mutumin da ya zo wa matarsa ta dubura ya zo mata ta baya Allah ya la'anci duk mutumin da ya kwanta da dabba ya je abin nan sadu da dabba la'ananne ne hakanan mutumin da ya zo matarsa suna jinin al'ada duk wa'annan manzon Allah ya yi bayani kuma ya nuna haramun ne a sadu da mata a lokacin da suke cikin jinin al'ada ko a zo musu ta ainihin wato dubura ko mai zuwa wa dabbobi ko kuma mutumin da yake saduwa da namiji ɗan uwansa Allah ya tsine wa mutumin da yake aikata irin abin da mutanen annabi Lutu suke aikatawa har manzon Allah ya ce babu wani abin da shari'ar musulunci ya tsananta hukunci mai tsanani cewa idan an samu mai yin luwaɗi mai yin mai zuwa wa namiji to da wanda aka yi da wanda yake yi da wanda aka yi da shi duk ko kashe sun jin wajen Allah suna da amincin Allah su tabbata a gare shi har malamai ma wasu na ganin cewa ba inda shari'a ya yarda a kona mutum ma'ana da wuta kamar mutumin da ke aikata irin wannan aiki mummuna ko a hau mafi tsawon gini a gari a sako shi a nashi dai ta kisa na walakanci hmm. da manzon Allah shi ya fassara Alƙur'ani. kenan ya nuna mata inda aka yadda musu manzon Allah ya ba da umarni a sadu da su shi ne a zo musu ta inda shari'a ya ce a sadu da su ba ta dubura ba kenan abin da ake ce matan ku gonakin ku duk irin yadda kake so ka kwanta da masu ka sai a tsaye ko a kwance ko wani abu mai kama da irin wannan ba wai zuwa musu ta dubura ba tunda annabi ya ambaci wannan cewa haramun ne mai yin haka kuma Allah ya tsine mishi albarka domin duk mutumin matar da ta aminta ta yadda mijinta ya haka da ita kenan ta yadda tsinuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada a kanta to mm. haka wannan ba daidai bane matarka ce iyalinka ce za ka sadu da ita a lokacin da kake so ka sadu da ita amma kai kuma kana ƙarƙashin karantarwar alkur'ani da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake bawan allah musulmi na kwarai to ba zai tilasta matansa yin abin da allah ya ce kattai ba allah ne ya haramta harcin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka in shi mai ainihin wato in yana musulunci na gaskiya to bai su masu sayin wannan ita ko a matsayinta na mace ai abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah ya ce shine a gaba da abin da mijinta zai ce kuma ana yi wa miji da'a da biyayya ne cikin yi wa Allah da sa da'a idan mijinta ya ce mata ta yi kaza sai ya zama Allah kuma ya ce kar ta yi annabi ya ce kar ta yi sai ta ce wa mai gida ba ni binka akan wannan domin Allah bai yarda da abin da kake so in yi ba in ko ta yi mishi da'a ta yarda da abin da ya yi to kamar ta saba wa Allah ne saboda haka mata tilas su jajirce su kuma tsaya su nuna wannan abu ba mai yiwuwa ba ne ba ta iya bashi haɗin kai to haka muna kira ga mazaje da su ji tsoron Allah bin dokan Allah shine zaman lafiya ga al'umma kai hasali ma saduwa da mace ta dubura ta wannan yana haifar da cututtuka iri-iri hakanan abubuwa ne ga sunan wadda likitanci ma ya tabbatar da haka hanyar da aka ce ka sadu nan to ka bi ta wannan hanya in ka bi sai ka samu zaman lafiya hakanan um, mazaje masu irin wannan ɗabi'a babu shakka za ka gansu cikin wani hali na cututtuka saboda sun kaucewa abin da Allah ya ce a yi sannan duk mai wannan ɗabi'a duk ƙasar da ka amince a yi wannan duk al'umman da suka sa wannan a gaba to suna gamuwa da fushin Allah da tsinuwa daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma al'amarin su ba zai yi kyau ba sannan kuma ga fushin Allah subhanahu wa ta'ala za ta wannan ɗabi'a ce mummuna hali ne da Allah bai yarda da shi ba hali ne da manzon Allah bai yarda da shi ba hali ne da shari'ar musulunci ba ta amince da wannan ba to in ko kai musulmi ne to ai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyara bai kasancewa bai dacewa ga mumini ko mumina da Allah ya yi hukunci manzon Allah ya yi hukunci ka sai kai kuma kana da zaɓin ga abin da kake so Qur'ani ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ba za su zamanto musulmai na kwarai ba mu'minai masu imani sai sun sanya manzon Allah a gaba cikin duk abin da annabi ya hukunta ba za su samu wani bakin ciki a cikin zukatansu ba za ka musulmi na kwarai shine yake bin abin da Allah ya ce shine yake bin abin da manzon Allah ya ce kuma wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah kuma ya saba wa manzon Allah wa ya ta'adda hududahu yayi karan tsaye akan iyakoki ko dokokin Allah Allah ce da fil hunaran Allah zai shiga da shi wuta saboda haka ba mu fatan ya zamanto wuta ita ce makoman al'umman musulmi don saba wa Allah dole ne mu kiyaye wannan dole ne mu ji tsoron Allah a matsayin mu na waɗanda Allah ya yi mana umarni na biyayya da da'a littafin Allah da kuma suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a takaice wannan ɗabi'a ce da musulunci bai yarda da shi ba kuma mai yin sa Allah ya la'ance shi duk abin da aka ce Allah ya la'anta ta harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ta alkur'ani mai girma dole ne musulmi ya nisanci wannan Allah ya sauke to mun gode Sheikh Abdullahi Balalo kenan shi ma rabin Aliyu Maimai na zamfara ya ce sam addininsa na kirista bai amince da wannan mummunar ɗabi'a ba a game da zancen batun addinin mu na kiristiyaniti addinin mu na kiristiyaniti a addinin mu nan haram ne saboda littafin mai tsarki bai goyi bayan irin wannan abubuwa ko da a al'ada ma irin namu mu ta ma goyi bayan wannan ba mana tantana irin addini irin gaskiya addinin mu bai amince da irin wannan ba duk wanda yake irin wannan babban ma ne domin kowanne guri da yadda Allah ya halicce shi kuma da kuma aikin da Allah ya halicce shi to gaskiya ba daidai ba ne addinin da ke yi bayan irin wa'annan ba da duk wa'anda suke irin wa'annan ma aka yi turke irin halin irin wa'annan al'amari to a kiran da zan yi wa irin wa'annan mutane sai su ji tsoron ubangiji kuma su tabbatar da cewa duk mai irin wa'annan al'amari ubangiji Allah za ya hukunta shi a kunshi zaji domin ga inda Allah ya so hukunci ki wannan rashin biyayya ne ga umarnin Allah to kira da hudu da zan yi su tabbatar da cewa ba su abin da mutum a akan irin waɗannan abubuwa to ubangiji Allah ya hukunta su ana ta ƙarshe to babban wani abu ya kamata yi biyayya da hanyar da Allah ya shirya akan irin wannan al'amari ne kuma su ci gaba da aikata abin da ba daidai ba abin da zan iya ƙara faɗa miki da cewa duk mai ima irin waɗannan abubuwa ga hukunci shi ne wani wato sakamako na ma irin wa'annan al'amari na cututtuka shi ke kawo irin wa'annan abubuwa na cututtuka ɗin nan to kaga irin wa'annan abubuwa idan mutane sun mai da hankalin sa kan irin wa'annan abubuwa tana ƙara jawo kansu lahana da matsaloli da damuwoyi shi ya sa yanzu gani ko ina ga shi nan damuwoyi an an shiga cikin damuwoyi na matsaloli na rigar lafiya da cututtuka da shaurin cututtuka da rashin kwanciyar hankali da rashin salama yi sanya masu irin waɗannan abubuwa duka a sakamakon irin waɗannan yana ƙara kawo ta'addanci a cikin rayuwar al'umma waɗannan abubuwa abu ne wanda idan mun yi biyayya da maganar Allah maka komo ga ubangiji Allah da sahihi zuciya babu sharka Allah da kansa zai ji mu kuma zai farko irin wannan zunubi idan mutum ya yi in kuma ya bari idan haka irin waɗannan abubuwa abubuwa ne ne suke kawo la'ana da damuwa da matsaloli cututtuka irin waɗannan da haka jama'a ya kamata masu irin waɗannan halayen su su irin waɗannan abubuwa domin ah, Allah baya jin daɗin su. To masu saurare da fatan kuna biye da mu daga farkon wannan shiri har ya zuwa yanzu kuma kamar yadda muka ce muku yanzu haka muna tare da Sheikh Tijjani Balaka da rayu wanda za mu tattauna wannan matsala da shi amma kahin nan ya kace Sheikh Abdullahi wa kace <laughs> Sheikh Abdullahi Balalo shugaban kungiyar Izala ta kasa ba ruwa ba ruwa na in ya jika Sheikh Abdullahi Balalo tuba nake shak <laughs> yawa <laughs> to Sheikh Tijjani Balaka rawi salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa To, na san kana tare da mu daga farkon wannan shiri har yanzu kuma duk ka ji bayanai ba sai na maimaita ba. Duka na ji duk kuma kin yi adalci kwarai don kin ɗauko Kirista kin ɗauko ɗan uwana shugaban jama'atu zal ɗabi da mutu sunna ni kuma janar sakatare na ƙungiyar munazzamatu fatiyanin islamu tijaniya. To. Yawwa. Ke ce ban ke ce ban san da kike ba. A ni dai to. <laughs> Ba wani. Eh ni dai eh, sunna da Qur'ani malam. <laughs> Dama akan fa miki. Yawwa yawwa to malam. <laughs> Yawwa to malam me zaka ce game da wannan matsala wadda dai ga ta nan dai balo balo ga shaida daga eh, amsoshin masu saurare. Bismillahir Rahmanir Rahim sallallahu alaihi wa sallam. al-fatih الفاتح الخاتم على آله صلاة تعرفنا biha هي ai malam balaludi ya gama magana ya kawo alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da misalai abin da zan kara nan a kai shi ne wannan faruwar al'amura annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da ya faɗi suna cikin ashiratu sa'a hmm. alamomin zuwan alkiyama mutanen annabi luɗe sun yi luwaɗi ƙazami a cikin saƙo idan aka kira luwaɗi ko tafsirin alkur'ani ake da mai fassara da mai karantawa da mai sauraro ba sa jin daɗin kisar annabi luɗa alaihi salamu da mutanensa kuma allah yana fushi da waɗanda so kare ta annabawa amma fushin da allah ya yi da masu luwaɗi yana daga cikin manyan fushi da allah ya yi da al'umma da suka kangare domin shi garin gaba ɗaya ɗaga shi aka yi cak yadda kika san yadda mai waina take gasa soya waina in ƙasa ya gasu ta dan wani abu ta juya ta kife haka Allah ya wa garin wato ba ma a san komai a garin mm-hmm. kin ga duk shegan take fir'auna ya kashe jinjiri sama da dubu goma sha ya kira kansa cewa shi Allah ne amma Allah da ya tashi halaka shi ya hallaka shi a ruwa sai gadarwa da waɗanda suka sha wahala bani isra'ila gidajen fir'auna da mulkin amma garin annabi nudu allah ya ce ba na so hmm. an samu waɗansu ma da suka yi tafiya ba sa garin lokacin da aka kifar da garin ashe duwatsun da aka yi musu wato bayan kifewar fa sai da aka bi su da ruwan wuta kowane dutse da sunan mai luwaɗi a jiki in ya sauka ta kansa ya ballata addubar Allah ya ce babu gafara har abada hmm. Hmm. to hmm. alhamdulillahi ana kyale mini albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun ci sa hmm. To uh, annabi ya ce mutanen annabi ludi sun yi luwadi amma al'umma ta za su kara da madugo wato mace ta sadu da mace yar uwarta. Mace ta sadu da mace yar uwarta wanda wannan abin ba san shi ba a baya. Hmm. Har yanayin dabba yadda take ba za ki ga karya ta hau karya ba. ko kuma tinkiya tana saduwa da tinkiya ko kaza tana saduwa da kaza sai cikin wannan al'umma na ƙarshen zamani to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'unin tsinanne ne in fa Allah ya tsina mutum ya kamata a gane tsinewar Allah Allah in ya la'anci mutum fa to ya fa nisan tashi daga rahamarsa sai dai in ya dawo ya tuba kullum uh, mu almajirai kamar da malaman suke koya mana mu dinga sa tuba ko Allah zai sa mutum ya istighfari ya tuba ya dawo ga Allah to wannan ayyukan da ya muna na Allah sai shafe sai masa gafara. malam ban wannan al'ada mm-hmm. annabi ya koro abubuwa guda uku ya nan gaba za a dinga kishi mutum ya dinga kishin ɗa namiji ina cewa dan me ka tafi wajen wani kamar yadda ake kishin ya mace annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan ya ce kuma ina daga cikin alamomin alkiyama namiji ya wadata da namiji mace ta wadata da mace malama halima wannan hadisi da imam tabarani ya ruwaito shi mm. muna mamaki yadda kasashen waje suka halatta auren namiji da namiji mace da mace kuma waɗannan mutanen ana ganin akwai abubuwan da suke yi don a koyi ma da su waɗansu ayyuka irin nasu na raye ƙasa amma suka tsaya akan wannan. Eh, yawa mala ah, shek ban tari numfashinka ba amma abin da muke mun san duk waɗannan abubuwa ba su da kyau ba su kamata ba ba su halatta ba amma babban abin da ya sa muke tattaunawa yau mazan da ke neman wato su sadu da matansu ta baya waɗanda muna ta samun saƙonni ga yawa ga misali bari yawa ga misalin saƙon wata da ta tace bayani nake nema na haramcin yin jima'i da mace ta dubura a ƙur'ani ko hadisi ya yi magana shi shugaba tazu e eh, yawa ta ce wannan ba karamin sharri bane da hadari akwai waɗanda suka mai da wannan abu wai neman kuɗi idan suka yi wannan za su samu kuɗi ko ko biyan bukatar su irin ta duniya ba ta lahira ba. Akwai waɗanda suke haɗawa biyu su sadu da mahaukaciya a kasuwa kuma su zo su sadu da matarsu ta gida ta addubura. Wannan tsinewar Allah da mala'ikun Allah da dukkanin mutanen kirki sun tabbata ga waɗannan mutanen. Hmm. Ita wannan mata da mijin yake saduwa ne ita ta baya. ko da yake ya fi karfi ga wasu manya watakila talaka in yi fara irin wannan ta iya burtsewa ma ta gudu abinta amma da yawa akwai waɗanda suke siye iyayen ita matar yawa malam kuna da labari ko na nace kuna da labarin irin waɗannan abubuwa eh kwarai su sai yan uwanta ta je ta gaya musu ta kuka wallahi wata rana ina nan gida wata yarinya ta zo nan ya fi so biyar bata ganni ba sai mai gadi na ice ta tsaya kofa gida in zan fita zan saurare ta na tsaya kofar gida ta ce malam kai min rai na ce me ya faru sai na buɗe kofar mota ta ce malam mijina ta baya yake kwanciya da ni na ba na iya zama sosai yanzu na ce faɗa wa waliyanki ta ce na gaya musu kuɗi yake ba su in na faɗa sai su ce ƙarya nake yi in na faɗa sai su ce ƙarya nake yi to Allah ya ji kan Sheikh Isa Waziri na same shi da ita wannan baiwar Allah hmm. kuma alhamdulillahi kyakkyawan likita malik isa waziri allah ya gafarta masa ya sa muka je har gidan mutumin ba a nuna ma cewa ga abin da yake da matar ba a'a matar ka ce take ƙarar ka ka ji tsoron allah sai ci alga ta malam ko bata gaya maka ba na san abin da yake damunta in allah ya dirga yanzu na dina hmm. da yake shi likita ne malam yasa ziri ba kamata ba ne. Mm. saboda haka waɗannan mutane abin da yasa suke irin wannan suna yi ne don wata biyan buƙatar duniya kuma shi ɗan yana ɗaure musu gindi in suna yi buƙatar tana biya. Kin ga mutum ya sai da lahirarsa akan duniya. saboda haka wajibi ga duk waɗanda suke irin wannan eh, su ji tsoron Allah eh, yawa malam ban tare numfashinka ba malam matan da ke aiko mana wannan hujjojin da mazan su ke amfani da su wai shine a cikin alkur'ani akwai cikin suratul baqara aya ta 223 inda Allah ke cewa matan ku gonaki ne ai kuma harsun lakum fatu harsukum wa wannan aya take so ta karanta To ai Yahudawa ne suka ce idan mutum yana kwanciya da matarsa ta baya eh, sai ɗan ya zo ko a juya haka. Ba a hana ta ba shine Allah ce a matan ku gonar ku ce duk in ku za ku yi kiwo a gona ku shiga. Kana iya saduwa da matarka a tsaye, kana iya saduwa da matarka a kwance, a rigingine, a kwanciyar magirbi ta baya amma ban da addubura. Shin da annabi ya ce mal'unin domin aure ana yin sa ne annabi ya ce naka huta nasalu. ku yi aure ku samu zuri'a ni ina alfahari da yawan ku ranar alkiyama saboda ka ta'addubura babu daɗi a gurin da akwai daɗi da Allah ya halatta mana tun daga nan duniya kamar yadda halatta tsiraicin mace da tsiraicin namiji amma wannan guri ne na zubar da najasa saboda haka kyakkyawar mace mai tsafta sai kyakkyawan namiji mai tsafta hmm. kyakkyawan namiji mai tsafta sai kyakkyawar mace mai tsafta eh. da gwargwalallen namiji sai da gwargwalallen yawa malam lokaci lokaci ya fara daga mana hannu amma malam a gurguje wani kira za ka yi wa matar da ta samu kanta cikin irin wannan hali me ya kamata ta yi da su ma mazan ta yi wa mijinta kyakkyawar addu'a ta zama likita Allah ta baraka wata Allah ya sauke masa ta bi shi da wa'azi da addu'a ta hada da wanda ta san suna yana jin nauyinsu kada ta ɓoye domin babban ciwo ne in ta ci gaba da zama a haka ita ma za ta zama la'antaciya saboda aka wajibi annabi na cewa wanda ya ga abin ki daga cikinku ya canza shi da hannu ko ya canza shi da magana ko ya ki abin a cikin zuciyarsa to amma ita kata gura dan daular duniya ta sai da lahirarta saboda duniya. Mm, to shi mijin mai yin irin wannan malam wani kira za a mishi a gurguje. Shi mai yin irin wannan ya ji tsoron Allah ya yadda cewa Allah ga inda Allah ya halatta masa. Yanzu ni na ina cikin nasarawa lokal gamman akwai iyaka tsakanina da fage lokal gamman. To Allah yana da iyaka inda ya sanya maka. Kar ka ƙetare inda ya sanya maka ice ka tsaya a nan. ta mai hadari wai kifa inda amurhi wa nahayi ka tsaya inda Allah ya umarce ka inda Allah ya neka da za mu yi wa Allah biyayya irin yadda muke biyayya na katin waya ka goge wannan sirrin ka dura wannan lambobin ɗaya ka sa ɗaya biyu ka sa biyu da za mu yi musulunci biyayya irin yadda muke makatin waya biyayya wala lokaci to mun gode malama saurare iyakacin shirin kenan sai gobe haka mun gode This program has come to you from the Voice of America, Washington.